واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جيا من يكراتو أرزوا كرشن كرشن سورة الشعراء Allah ya sa albarka a cikinsa Allah ya sa ya amfane mu a ranar alkiyama yau insha Allah za mu shiga cikin suratun namli suratun namli sura ce makiya a yaushe aka ce sura ce makiya saƙon da ake isarwa shine galibin abin da surar take karanta suwa na darussa magana ne akan tauhidi e akan abin da ya shafi kaɗaitakar Allah cancantar Allah da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya suratun namli ɗaya daga cikin manyan darussan da take ɗauke da shi shine tabbatar ma bayi cewa alkur'ani sauƙaƙƙen littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alkur'ani alkur'ani maganan Allah ne suratun namli ta yi magana akan tashin alkiyama tashin alkiyama gaskiya ne duk daren daɗewa da a yi tashin alkiyama bayi za su je su tsaya a gaban Allah ya musu hukunci da abin da suka aikata a rayuwarsu ta duniya daga cikin darussan da suratun namli take karanta zuwa labarai da kissoshi na al'ummomin da suka shuɗe domin ya zama abin wa'azi ga mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa abin da za mu karanta ya amfani mu a duniya da lahira Allah ya sa mu dace الله ya البركة شكي توسي الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم تلك آيات القرآن وكتاب مبين وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم وهم بالآخرة هم يؤمنون الله يتشي بسم الله الرحمن الرحيم طاسين waɗannan alhuruful muqatta'a ana buɗe farkon surorin alƙur'ani da su ne domin bayyanar da mu'jizar alkur'ani Allah ya ce tilka ayatul qur'ani wa kitabin mubin ai hadhihi ayatul qur'ani wa kitabin mubin Allah ya ce waɗannan ayoyi da muka tasa a gaba za mu karanta su Allah ya ce ayoyin alkur'ani ne alkur'ani Allah ya ce littafi ne mai bayani daki daki ba a taɓa saukar da wani littafi ba har cikin littattafan da Allah ya saukar wa annabawa da manzanni wadda ke ɗauke da bayanan da alkur'ani yake ɗauke a ciki Allah ya ce tilka ayatul qur'ani waɗannan ayoyi da zamu karanta Allah ya ce ayoyi ne na alqur'ani wa kitabin mubin Allah ya ce kuma littafi ne da yake bayani dalla dalla akan abin da ya shafi shiryar da bayi hudan wa bushra lil mu'minin Allah yace kuma alqur'ani shiriya ne alqur'ani albishir ne ga dukkan mu'minai domin alqur'ani yana amfanan mu'minai ne azzalumai kafirai ba abinda alƙur'ani ke ƙara musu idan ba taɗewa ba domin gwargwadon adadin ayoyin da ka ƙaryata to gwargwadon adadin azaba da taɓewar da za ka afka mata Allah ya ce hudan wa bushra lil mu'minin shi alqur'ani Allah yace shiriya ne alqur'ani albishir ne ga dukkan mu'minai baki ɗayansu Allah ya samu a cikin su allazina yuqimuna salata Allah yace waɗannan mu'minai su ne waɗanda suke tsayi da sallah suka dage akan sha'anin sallah wa yu'tuna zakata suke ba da zakkan dukiyoyinsu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yace kuma game da lahirarsu game da kiyamarsu game da ranar ƙarshen su Allah ya ce suna da yaƙini za a yi tashin alkiyama suna da yaƙini za a ta da su a farfajiyan alkiyama suna da yaƙini Allah zai musu hisabi Allah zai musu kisasi Allah zai ba su makoma wuta ko aljanna Allah ya ce suna da yaƙini akan wannan wannan yasa suka tsaya suka tsaye da sallah suka ba da zakkan dukiyoyinsu suka yi aiki mai kyau jama'a mun fahimta wannan shine sako da Alƙur'ani ke ɗauke da shi in ji Allah alkur'ani shirya ne Alƙur'ani rahama ne alkur'ani haske ne Allah bai taba saukar da littafin da yake da alkhairin Alƙur'ani ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu daraja mafi kololo ne a cikin ta samu daraja ne mafi kololo da ɗaukaka alfarmar alƙur'ani da Allah ya ba wa al'ummar jama'a mun fahimta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama manzan Allah ne alfarman alkur'ani da Allah ya bashi babu wata rahama da Allah ya taɓa saukar wa bayi wani jin kai wani tausayawa da Allah ya taɓa saukar wa bayi kamar alkur'ani da Allah ya saukar mana Allah ya ce inna hadha alqur'ana إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يتي إن هذا القرآن الله يتي كنغ ونن القرآن Allah yace yahadi lillati hiya aqwamu ay yahdi ila tariqati allati hiya aqwamu Allah ce wannan alqur'ani yana shiryaswa yana nusarwa yana dora bayi akan tafarki mafi dacewa da alkhairi inji Allah wa yubashshiru almu'minina alladhina ya'maluna salihat sannan yana albishir ga mu'minai waɗanda suke aikata nagartattun ayyuka anna lahum ajran kabira cewa suna da babban sakamako a ranar alkiyama shine Allah zai ba su gidan aljanna wannan duk aikin alkur'ani Allah ce ya ayyuhan nasu قد جاءكم برهان min rabbikum ya ku mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum hakika alburhan ya zo muku daga wajen ubangijinku malamin tafsiri suka ce al alburhan a cikin wannan aya shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kad ja'akum burhanun min rabbikum Allah yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku daga wajen ubangijinku wa anzalna ilaikum nuran mubina Allah yace hakika mun saukar muku da wani haske mai haskakawa wannan hasken shine alqur'ani fa amman na amanu billahi wa atasamu bihi ay wa atasamu bil qur'an Allah yace duk wanda ya imani da Allah ya zo ya rungumi alqur'ani fa sayudkhiluhum fi rahmatin minhu to da sannu Allah zai shigar da irin waɗannan bayi da suka yi riko da alqur'ani cikin rahmarsa wa fadlin da falalarsa wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah zai datar da su tafarki madaidaici wannan duk aikin alqur'ani ne yahdi bihi Allahu man ittaba ridwanahu subulal salami yahdi bihi Allah ay bil qur'ani Allah yace Allah yana shiryaswa da wannan alqur'ani wa Allah yace manitta ba ridwanahu wanda yayi tabi biyan yardan Allah abinda Allah ke yarda da shi shi ya doro akai Allah to ina zaka shiryar da shi Allah yace subulas salami hanyar zaman lafiya da aminci duk da kaji ake maganan ai shari'a wallahi Allah na cewa ai shari'a ne don a zauna lafiya yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami Allah yana shiryaswa da wannan alqur'anin waɗanda suka biyar dan Allah tafarkin aminci da zaman lafiya wa yukhrijuhum min az-zulumati ila bi sannan Allah na fidda waɗannan bayi daga cikin dubbai zuwa ga haske da izinin Allah wa yahdihim ilayhi siratan mustaqima sannan Allah yana datar da waɗannan bayi zuwa tafarki madaidaici jama'a mun fahimta Allah yace hudan alqur'ani shiriya ne wa bushra alqur'ani albishir ne lil mu'minina ga dukan mu'minai alladina yuqimuna salata Allah yace su ne waɗanda suke tsayi da sallah ba su wasa da sallolinsu yu'tuna zakata suke ba da zakkan dukiyoyinsu wa hum bil akhirati hum yuqinun Allah yace kuma su dinnan suna da yaqini a game da ranar alkiyama idan kana da yaqini game da ranar alkiyama Allah zai ta da kai bayan ka mutu zaka tsaya a gaban Allah a yi maka tambayoyi zaka tsaya a gaban Allah ka biya zalincin da kai ba za ka yi zalunci ba a rayuwar duniya annabi ya ce az-zulmu zulumatun yau qiyama zalunci dubbai ne a ranar alkiyama to wanda yake da yaƙinin zai biya ba zai cuta ba wallahi duk abin da ka zalunci wani allura abin da yake ƙasa da allura in ji manzon Allah sai ka biya shi a ranar alkiyama za ka biya za ka biya Allah ya samu dace to sai Allah ya ce إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم زينا لهم أعمالهم فهم يعلمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة وهم Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati lallai waɗanda ba su yi imani da ranan ƙarshe ba inji Allah su ba su yi imani akwai tashin alkiyama ba su ba su yi imani akwai hisabi ba Allah ya ce zayyana lahum a amalahum Allah ya ce mun kayatar musu da miyagun ayyukansu fahum ya amahun Allah ya ce sai ga su suna rayuwa a dimauce inji Allah jama'a mun fahimta duk wanda bai yi imani da ranar alkiyama ba duk wanda bai yi imani annabi muhammadu manzon Allah bane duk wanda bai yi imani alqur'ani saukakken littafi ne daga Allah ba ka tsaya tsam ka kalli rayuwarsa wallahi zaka ga yana rayuwa ne a cikin rudewa da tsimuwa baya rayuwa irin ta mutane innal ladina la yu'minuna bil akhirati Allah yace waɗanda ba su yi imani da ranar ƙarshe ba ma'ana waɗanda ba su yi imani da ranar alkiyama ba zayyanna lahum a'malahum Allah yace mun kayatar musu da miyagun ayyukansu ayyuka ne da suke aikatawa wadda su ne sanadin shigansu azaba a ranar alkiyama ayyuka ne da suke aikatawa wadda shi ne sanadiyan taɓe wasu a rayuwar duniya amma wa'annan ayyukan su kuma su ne abin burgewa a wajensu jama'a mun fahimta Allah ya ce fahum ya amahun Allah ya ce sai ga su suna rayuwa a dimauce a ɗaiɗaice in ji Allah domin wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul al'am Allah ya ce wallazina kafaru kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba ya tamatta'una Allah ce iya damuwarsu a duniya a more rayuwarsu su more rayuwarsu jama'a kuna lura wallazina kafaru Allah yace waɗanda suka kafirce ma Allah yatamatta'una suna morewa ne suna jin daɗi ne Waya ya'kuluna suna ci ne suna sha kamata akulul an'amu Allah yace kamar yadda al'an'am suke cin abinci kamar yadda dabbobin gida suke cin abinci Allah yace wannaru lahum Allah yace wuta ita ce makomarsu duk ɗan duniya ko hira kake yi da shi zaka ga iya taɗinsa babu maganan zai yi kwanciyar kabari Allahu akbar iya taɗinsa a gidansu babansa ya mutu a gidansu mahaifiyarsa ta mutu watakil kanwarsa ta mutu watakil yarsa ta mutu a cikin malamin firamarinsu akwai wanda ya mutu watakil ya san an je an sa shi a kabari amma duk program da yake a rayuwarsa babu maganan kwanciyar kabari una wa akuluna Kamata a kulul an'amu Allah yake kafirai haka suke rayuwa Allah ce wan naru maswallahum Allah ce wuta ita ce makomarsu Allah ya tsare mu to ba wanda ya kafirce ma Allah ba hatta musulmin da ya ɗauki tafarkin waɗanda suka kafirce ma Allah to zaka samu irin rayuwar da yake yi rayuwa ce a cikin ɗimuwa rayuwa ce da ba ta da kan gado ka kalli yadda mutane suke rayuwa matukar addinin su da kiyamar su bata dame su ba jama'a ku ji yana ɗaya daga cikin babban bambanci da Allah ya bambance tsakanin mutum da dabba shine sutura duk inda kaga doki tsirara yake duk inda kaga ya tsirara take duk inda kaga ya tsirara take duk inda kaga rago tsirara yake to ɗaya daga cikin bambancin da ke tsakaninka da dabba Shi ne sutura to yanzu duniyar ci gaban ta daɗa tsiraituwa ake shine ci gaban gwargwadon tsiraiti gwargwadon kusantan ka zuwa ga ɗabi'an dabbobi jama'a mun fahimta domin dabbobi tsirara suke tafiya daga lokacin da ka ga kai daga cikin abin da ke burge ka shine bayyanar da tsiraitinka daga cikin abin da ya dame ki kika ga shi yake burge ki shine bayyanar da tsiraitin ki ka san akwai dinkin da suke ce mishi supergate wai shi daga waje ma ana kallon cikin jikinta wai shi ma ado ne to wannan gwargwadon ɗinke-ɗinkenki na batsa gwargwadon kusancinki da ɗabi'ar dabbobi har kuma ka zo ka fita kwata-kwata daga cikin ɗabi'ar dabbobi jama'a mun fahimta Allah ya ce fahum ya amahun a ɗimauce Allah ya ce suke rayuwa duk abin da Allah ya musu na baiwa na su hankalta su ba damuwansu bane ka san akwai gayun da zaka ga suna tafiya rabin duwawun su ma a waje wandon na zamewa kuma da gangan yake zamewa wannan ma shi ma wai ado ne to a musulunci tun da dabbobi a tuɓe suke Allah ce kai kuma ka zam a suturce kake ka sa jamfan ka da wandon ka kawo hula ka rufe kanka ka sa babban riga ka rufe jikinka ki kawo hijabi har kasa ki lullube ki don me wai su dabbobi a tuɓe suke to da Allah ya ce innal ladina la yu'minuna bil akhirati waɗanda basu yi imani da lahira ba zayyana lahum a amalahum mun kayatar musu da miyagun ayyukansu fahum ya amahuna Allah yace rayuwa suke a dimauci a gigice to ka kalli duk wanda suka kafirce ma Allah in ka dubi rayuwarsu da kyar zaka iya bambance ta da rayuwar dabbobi haka ne ko ba bane mun gode wa Allah a bisa ni'imar musulunci Allah yace ولقد ذرأنا لجهنم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك Allah ya ce, Walaƙad da ra'ana li jahannama kasiran min aljinni wal insi. Allah ya ce, Mun halitta da yawa domin jahannama. Allah ya ce, Aljanu jingin mutane jingin. Allah ya ce, Mun halice su don jahannama. kamar wani ne ya tambayi Allah to Allah don me ka halicce su don jahannama Allah ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata Allah ya ce amma ba su fahimta da zukatansu abinda zai amfane su Allah ya ce ba shi bane tunanin su walahum a'yunun la yubsiruna biha Allah yace suna da idan duna amma ba su da basira da za su gani da idan su gani wadda zai zan musu wa'azi wa lahum adhanun la yasma'una biya Allah yake suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwansu yanzu kunnan dan sara suka yana ji baya ji rayuwar da in aka kawo ka anguwanku kyauta ba mai karban ka me abin burgewa a cikin wannan rayuwa duk anguwan ba wanda yake sha'awa ya aife ka a ce kai dan shi ne duk anguwan ba wanda yake sha'awa a ce shine babanka in ba taɓewa ba yaushe wannan rayuwar ta zama abin ado jama'a kun fahimta duk anguwanku ba wadda yake murna a ce kai ɗan shi ne babu mutumin baban kan ma ka zama mishi dole ne akwai abin burgewa ciki babu abin burgewa mana ba abin burgewa yanzu akwai wadda bayi so a ce araran ma ɗansa ne kai baka so ka haifi irinsa ko dan sara suka yana so shaidan ne yadda bai baye shi Allah ya ce walahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ce suna da kunnuwa amma ba su ji da kunnuwan ji irin wanda zai amfane su Allah ya ce ulaika kal an'ami irin waɗannan mutane Allah ya ce kamar al an'am suke kamar dabbobin gida suke Allah ya ce balhum abal Allah ya ce kai ɗaiɗaicewansu Allah ya ce ya mafi al an'am ulaika humul gafilun Allah ya ce waɗannan su ne rafkanannu a cikin rayuwa Allah ya tsare ni Allah ya ce ulaika alladhina lahum su'ul azabi irin waɗannan mutane Allah ya suna da mummunar azaba wa hum fil akhirati humul aktharun Allah ya ce a ranar alkiyama kuma su ne mafiya asara domin babu asara mafi kololon daraja a wajen asara kamar a ce mutum ya yi asara a ranar alkiyama yan uwa muna fahimta babu asara mafi muni da mutum zai yi asara a rayuwa kamar a ce ya yi asara a ranar alkiyama Allah ya tsare mu daga asara a ranar alkiyama Allah ya ce da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين الله أكبر لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون الله يجي قل كفتا مع الأمرك إن الخاسرين الله يجي أسار الروح الذين خسروا أنفسهم وآليهم يوم القيامة su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka taɓar da kansu da kuma iyalansu a ranar alkiyama yanzu kowa ba yana da wildanul mukalladun nashi ba ba yana da 'yan matan aljanna ba Allah ya ce to asararru su ne waɗanda suka yi asaran kayukansu suka yi asaran iyalansu a ranar alkiyama Allah sai ya ce ala ku saurara ku ji zalika huwa al mubin Allah ya ce wannan ita ce asara kololo a ce mutum yayi asara shine mutumin da ya mutu dan wuta a ranar alkiyama lahum min fawqihim zulalun minan nari Allah yace sama da su akwai wani girgide akwai wani hadiri da gajimare na wuta wa min tahtihim zulalun Allah yace ta kasan kafan su ma akwai wannan hadirin kaga dai ko hadirin ruwa baka taba ganin hadiri ta kasa ba lahum min fawqihim zulalun minan nari wa min tahtihim zulalun Allah ce ta sama da su akwai wannan girgije na wutan Allah ce ta kasan su ma akwai wannan girgije Allah yace zalika yukawwifu Allahu bihi ibadahu wannan shine abinda Allah ke tsoratar da bayinsa game da shi Allah sai ce ya ibadi fattakun bayina ku ji tsoro na inji Allah Allah yace ulaika alladhina ulaika alladhina lahum su'ul azab waɗannan mutane su ne suke da mummunar azaba a ranar alkiyama wa hum fil akhirati humul aksarun Allah ya ce a ranar alkiyama su ne mafiya asara duk wani wanda ya asara Allah ya ce to su sun fi shi asara Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce وإننا لنلقى Allah Allah ya ce wa innaka latulqal qur'ana min ladun hakimin alim kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana sadar da kai da wannan alqur'ani ne ma'ana kana karban sakon wannan alqur'ani ne min ladun hakimin alim daga Allah wanda yake mai hikima a cikin tsare-tsarensa mai ilimi a wajen gudanarwansa Allah ya ce ka sani duk abin da ka karba na sakon alkur'ani Allah ya ce daga waje na ka karbi wannan sakon jama'a muna fahimta kenan akwai hikimomi kenan akwai akwai alkhairai masu yawa a cikin alkur'ani da kuma sauraron alkur'ani da kuma aiki da alkur'ani to sai Allah ya ce بخبر أو آتيكم بشهاب أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم القرآن يا كان annabi Musa alaihi salatu wassalam ah. domin dama wannan shine tsaron alkur'ani Allah yana labarta kissa ne a ƙur'ani saboda wata munasaba da za ta amfani bayi jama'a mun fahimta duk lokacin da kaga an baka wata kissa a cikin alƙur'ani to da ka samu daidai gabar da aka yanko aka kissanta maka a daidai lokacin da ake karanta waɗannan ayoyin akwai abin da ya yi munasaba da rayuwarka amma Allah bayi kissanta labari wa mutane kamar yadda ake karanta wa mutane magana dare jama'a mun fahimta to Allah ya ce iskala Musa li alihi lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ce da iyalinsa inni anastu naran ya ce na tsinkayo wata wuta anastu naran ra'aitu naran wa absartu tunara. Abdullahi dan Abbas ya ce wannan al'amari ya faru ne a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dawo daga Madayana wanda cikakken labarin yana nan gaba a cikin suratul qasas bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gudu ya koma Misira domin wani ya kashe a wajen raba fada mun karanta kisar a baya fir'auna da jama'arsa sai suka yi yunkurin farma annabi Musa to sai wani mutum ya saɗaɗo ya zo ya gaya ma annabi Musa cewa ga can manyan gari suna suna shawara akan a farmaka akan a zub da jininka ce ina maka nasiya ka bar cikin gari to sanadiyan tafiyar annabi Musa kenan to a can cikin garin Madina annabi Musa alaihi salatu wassalam ya je aure bayan ya gama biyan sadakinsa ta hanyar kodago da ya yi wa uban yarinya to sai ya ɗauko iyalansa zai dawo misira to a wannan hanya na dawowansa zuwa garin misira malaman tafsiri suka ce sai annabi musa ya ɓace a hanya domin dama sau ɗaya ya biyo hanyar sannan kuma ya biyo hanyar ne a cikin razana da firgici sannan lokacin da annabi musa kuma zai koma a lokacin damina ne ciyawa ya tsiro saboda haka hanyar da ya biyo din ta ɓace yana cikin tafiya da iyalinsa sai ya rasa to ina zai bi to a inda suka tsaya suna neman hanya annabi musa alaihi salatu salam sai ya hango wuta tana ci a cikin wannan jeji jama'a mun fahimta to a daidai wannan wajen yau za a manzantar da annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya ce iskala Musa li kaumihi ka tuna lokacin da annabi Musa yace da iyalansa inni anastu naran yace na tsinkayo wata wuta ga wani haske can na wuta ina gani sa'atikum minha bi kabari bari na je wajen wutan da sannu zan zo muku da labari ta ina ya kamata mu bi ma'ana zan je inda wutar take ci idan na samu waɗanda suka hura wutan sai na tambaye su hanyar da za mu bi daga nan mu ƙulla cikin garin misira au atikun bi shihabin qabasin idan kuma ban samu kowa ba to sai na ɗauko muku yula na zo da bakin wuta makamashi la'allakum taf'alun domin ku zo ku hura ku ji dumi kafin gari ya waye mu san hanyar da zamu bi jama'a mun ji sai ya ce ma iyalansa ku jira ni bari in tafi inda nake hangen wutan nan zan je na nemo labari game da hanya in ban samu labari ba na nemo wuta mu zo mu hura a jidumi kafin gari ya waye mu san hanyar da zamu bi to annabi Musa sai ya bar iyalansa a wajen sai ya kama hanya sai ya nufi inda wuta take to sai Allah ya ce salatu wassalam ya iso inda wuta take nudiya sai ya ji an kira shi an burika manfin nari ai an burika manfi makanin nari manfi kurbin nari annabi musa yana isowa inda wutan take sai ya ji ana cewa an burika manfin nari an albarkaci duk wanda yake kusa da inda wutan nan take wa man haulaha an albarkaci duk abin da ke wannan area da wutan take wa subhanallahi rabbil alamin tsira aminci ya wa subhanallahi rabbil alamin tsarki ya tabbata ga Allah ubangijin tarikai in wa kuna sauraro annabi Musa ya bar iyalansa a baya yana iso inda wutan take Abdullahi dan Abbas ya ce da ya iso sai ya ga wani wadi ne wani katon kwari ne a wannan wajen wannan kwarin akwai wata bishiya a cikinsa da ta tsiro wannan bishiyan saman bishiyan ne yake cin wuta bal bal bal bal kamar an sami shi fetur lokacin da annabi musa alaihi salatu wasalam ya iso wajen sai ya sai ji an kiraye shi an buri kaman finnari wa man haula cewa an albarkaci duk wanda yake jikin wannan wutan da duk wanda yake kewaye da wannan wutan wa subhanallahi rabbil alamin sarki ya tabbata ga Allah ubangijin ta kai ya Musa Allah sai ya ce mishi ya Musa innahu ana Allahul azizul hakim Allah ya ce yadda al'amarin yake ana Allah ni ne Allah Allah Allah da kake ji ake cewa Allah Allah ya ce mishi ana Allah ni da nake magana da kai din nan ni ne Allah al azizul hakim mabuwayi ne hikima ba ana ta wayo Allah ba Allah ya ce annabi Musa Allah Allah da kaji ake cewa Allah ni da nake magana da kai ni ne Allah innahu ana Allahul Azizul Hakim ni ne Allah mabuwayi mai hikima wa alki asat Allah ya ce wa annabi Musa jefar da sandanka falamma ra'ata tazu ka annaha dannun Allah ya ce lokacin da annabi Musa ya jefar da sandan sai ya ganta tana watsal watsal Allah ya ce kai ka dauka yar karamar macijiya ce kuma katuwar maciziya ce domin a al'adar kati ba su iya kazar-kazar a cikin lokaci macijiyar fa'iza hiyar su ubanu mubin babbar macijiyace. ce Allah ya ce amma ta tazzu tana kaduwa tana watsal watsal ka annaha jannun kai ka ce yar karamar tana ce Allah ya ce walla mudbiran wa lam akabi? annabi Musa sai ya ruga da gudu ya bar wajen sai ya ke dawo sai ya tsaya daga can baya ya Musa Allah ya ce mishi ya Musa la takaf karka ji tsoro inni la yakafu ladayyal mursalun ai manzanni ba su tsorata a gaba gare ni ai ni ne Allah in ka gudu daga wajena kuma ina zaka je in ji Allah la takaf Allah ya ce karka ji tsoro inni la yakafu ladayyal mursalun manzanni ba su tsorata a gaba gare ni in ji Allah subhanahu wa ta'ala jama'a muna fahimta to a wannan wajen a nan za a aiki annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan wajen agun za a ba ma annabi Musa manzanci da Allah ya bashi inni la yakafu ladayya al-mursalun sai Allah ya ce illa man zalama وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما Allah ya ce, "Illa man zalama wadda kawai yake firgita, wadda yake fadawa cikin halin kakanika yi, Allah ya ce, sai dai wadda ya zalunci a rayuwarsa, to zalunci kan dama duhu ne in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Istisna'i da ke cikin illa man zalama malaman tafsiri suka ce istisna'i ne munqati wal istisna'u munqati'un an yakuna al mustasna min gairi jinsil mustasna minhu kenan illa man zalama ba daga cikin manzanni da Allah ya bada labari a baya bane ma'ana illa man zalama sai dai wadda suka yi zalunci daga cikin bayi sun baddala husnan da su'in sannan suka canza kyakkyawa da mummunan aikin da suka aikata a baya fa inni gafurur rahim ni mai gafara ne mai jin kai in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa adkil yadaka fi jaybika Allah ce shigar da hannunka a cikin wuyar riganka takruj bayda min ghairi su'in hannunka zai fito yana haske yana kyalli ba tare da wani ciwo ba ba cuta ba cutarwa ba zafi ba kuna amma hannun zai bayyana a haske zai bayyanar da haske kamar yadda muka karanta a cikin suratul shu'ara Allah ya ce wa atkil yadaka fi jaybika shigar da hannunka a cikin wuyar rigarka ta bai ba a min gairi su'in hannunka zai fito yana kyalli yana haske ba tare da wani cutarwa ba fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi Allah yace wannan aya ɗaya ce daga cikin ayoyi tara da za mu baka zuwa ga fir'auna da mutanensa innakum kanu qauman fasikin Allah yace fir'auna da mutanensa sun zam daga cikin mutane fasikai jama'a mun fahimta ayoyi tara da Allah ya ba annabi Musa akwai sandarsa da yake jefawa ta zama cijiya akwai hannu da yake sawa a cikin wuyar rigansa in ya cire hannun ya dinga haske akwai fashewan teku da muka karanta a cikin suratun shi'ara shi ma na daga cikin mu'jiza da Allah ya ba mu annabi Musa alaihi salatu wassalam akwai fari da Allah ya jarabci mutanen fir'auna da shi ta hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam in uwa muna fahimta shine wa laqad akadna آل فرعون Allah ya ce walakad akazna ala fir'auna bisinin Allah ya ce mun jarabci mutanen fir'auna Allah ya ce da fari wa naqasin min samarati da kuma tawayar ƴaƴan itatuwa la'allahum yadhakkarun Allah ya ce domin su wa'astu ba guda hudu ba to akwai tsufana فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والصفادع والدم آيات آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما Allah ya ce fa arsalna alaihim tufan sai muka sake wa mutanen fir'auna Allah ya ce ambaliyar ruwa wal jarada Allah ya ce da fari amfanin da aka yi sai Allah ya fi da fari a cikin minti goma sha biyar sai su lalata duk amfanin da alkaryar ta yi sai kuma su tashi Allahu akbar fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala da kuma gayyan kwarkwata su mana daga cikin ayan da aka jarabce su da shi minista yana da kwarkwata shugaban kasa da kwarkwata gwamna da kwarkwata sa da kwarkwata advisor da kwarkwata wadda fadi'a da kuma kwaɗi Allah ce mun musu ambaliyan kwaɗi hamma sai kwaɗo ya zai faɗa ko waddama Allah ce da kuma jini ko miya aka ɗora kafin a je a dawo tarihi ɗaya ta zama jini ayati mufassalat Allah ce ayoyi ne a fassale da muka jarabci mutanen fir'auna da su jama'a mun fahimta da sanda da hasken hannu da Allah ya ba ma annabi Musa alaihi salatu salam wannan an bashi ne domin tabbatar da cewa shi manzan Allah ne domin kalubalantan fir'auna da mutanensa teku Allah ya ba ma annabi Musa fashewan wannan tekun ne domin a tseratas da annabi Musa da banu Isra'il. sauran waɗannan ayoyi kuma guda shida tun daga fari har wannan ambaliyar ruwa wannan ambaliyan fari wannan ambaliyan kwaɗi wannan ambaliyan jini ambaliyan duk abin da aka jarabce su da shi shi kuma an jarabce su ne akan su koma zuwa ga Allah jama'a mun fahimta bayan bokayen nan sun yi imani sun sallama fir'auna sai ya doge su hamana suka doge sauran mutanen duka suka ki Allah Allah sai ya ce to bari a nuna musu ayoyi sai aka fara musu da ambaliyar ruwa idan ruwa ya zo ya yi mamaya sai an fada cikin kuncin rayuwa mafi muni to kuma sai a taso a zo a samu annabi musa kai fir'auna fa ya shigantaka da yawa sai a samu annabi musa sai a ce mishi to yanzu mun maka alkawari idan har ka roki Allah ba Allah ya ce in mun yi imani da Allah za mu zauna lafiya ba to ka roki Allah ya yaye mana wannan ambaliyar ruwan idan ya yaye mana da mu yi imani kuma za mu bar azabtar da sauran jama'a ولما كذب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون الله walamma waka a alaihim lokacin da wannan bala'i narkon azaba ya afka kansu na wannan jarraba da Allah ya jarrabce su kalu ya Musa sai suka ce ya Musa ud'u lana rabbaka ka roƙa mana Allah bima ahida indaka na alkawari da ya maka cewa idan mun yi imani za a yaye mana wannan masifan to ud'u lana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta annar rijza har idan ka yaye mana wannan masifa da muke ciki lanu'minanna laka da mu gaskata ka mu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il sannan za mu sake bani isra'il mu daina azabtar da su Allah ya ce falamma kashafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu idan muka yaye musu wannan musifan zuwa ga wani lokaci Allah ya ce da muka yanke musu idahum yankusun Allah ya ce sai su warware kun gane magana sai annabi Musa sai ya roki Allah idan ruwan tufa ne ya dauke wannan ambaliyar ruwan ya dauke sai su koma kan tafarkinsu Allah ce to sai a sako musu fari sai su sake roƙon annabi Musa idan ka roƙi Allah ya yaye mana wannan musiban ba za mu sake ba idan ya roƙi Allah in Allah ya yaye sai su koma sai a sako musu kwaɗi jama'a mun fahimta Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min uksiya Allah ya ce ba za mu nuna musu wata aya ba ma'ana ba za mu sako musu wata aya daga cikin waɗannan ayoyin ba illa hiya akbaru min uksiya Allah ya ce face ita ce mafi girma akan ƴar uwata idan mun zo da mu sako musu wata musifa Allah ya ce sai mu sako yayar wacce ta wuce a baya in ji Allah jama'a mun gane wannan sunnar Allah ce wannan sunnar Allah ce sunnar Allah ba ta canzawa ka san galibin mutane dama suna alaka da Allah ne in suna cikin damuwa jama'a mun gane idan suka warware ba ruwansu da Allah in ga mutum na takutaya ne addu'a ya shiga matsala ne amma lokacin da matsalolinsa suka warware to bayi so ma Allah da manzon Allah su ce komai a cikin hidimarsa Allahu akbar haka ne ko Allah ce wa idza masal insana durru وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الله أكبر نفسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون الله يجي وإذا مس الإنسان الضر ya ce idan kunci ananin rayuwa cututtuka suka dabaibai ɗan adam Allah ya ce da ana lijambihi sai ya dinga roƙonmu yana kwance au ka'ida Allah ya ce yana zaune yana roƙonmu au ka'iba Allah ya ce yana tsaye yana roƙonmu haka ne ko ba ka ba falamma kashafna anhu durrahu Allah yace lokacin da muka yaye mishi matsalolin da suka addabe shi marra Allah yace sai ya ci gaba da hada hadansa ka allam ya ila durri basahu Allah yace kamar bai taba gurfanawa kamar bai taba rusuna Allah yace akan wani abu da ya shafe shi na cutarwa gare mu ya roke mu ba inji Allah Allah yace in ka ganshi kai sai ka ɗauka da ɗai bai taba neman alfarma ba a wajen mu inji Allah jama'a muna ji wa idza massal insana durru Allah yace idan kuncin rayuwa ta dabaibai dan adam da ana li dambi Allah yace yana kwance yana roƙon mu aw qa'ida yana zaune yana roƙon mu aw qa'ima yana tsaye yana roƙon mu falamma kashafna anhu durrahu Allah yace lokacin da muka yaye mishi matsalolinsa marra sai ya shuɗe ya ci gaba da rayuwarsa ka allam ya du'una ila durrin masawu kai da dai da ka ce bai taɓa roƙon mu akan wata matsala bai faɗa ba ma'ana babu ruwansa da mu inji Allah kamar bai taɓa neman alfarman mu ba in Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce kamar bai taɓa neman alfarmar mu ba Baka ka ganin yadda 'yan siyasa suke yi e idan matsaloli suka taso musu idan zaɓe ya zo sai a dinga bi tsangaya-tsangaya makarantun allo wajen alarammomin alkur'ani ana cewa a taya mu da addu'a me yasa ba ku zuwa federal police ku ce su ku da addu'a ai saboda kun san inda gaskiyar take me yasa ba ku zuwa wajen professor ku ce ya ku addu'a kuke zuwa wajen makarantar alkur'ani amma na rantse da Allah duk da haka professor ya fi musu wannan man mutunci a gidansu haka ne ko ba ba haka ne idan damuwa ta addabe su wajen man alkur'ani da su su ce ka taya mu addu'a amma wallahi farfeson boko ya fi musu mutunci da kima akan wannan makarancin alkur'ani Allah ya ce to haka mutum yake lokacin da ya shiga damuwa Allah ya ce ta wajen mu zai zo ya roƙe mu a kwance ya roƙe mu a zaune ya roƙe mu a tsaye Allah ya ce idan mun yaye mishi matsalolinmu kai da ɗai sai ka ɗauka bai taɓa neman alfarma a wajenmu ba haka ne ko ba ka bane Allahu akbar Allah ya ce kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun haka nan aka kayatar wa mabarnata irin wannan mummunan aiki inji Allah Allah ya ce mummunan aiki kar ka yadda a ce wai sai ka shiga matsala tukunna ka tuna Allah kar ka yadda a ce wai sai ka shiga matsala tukunna kace sanin Allah in mutum ya shiga matsala shine kiyamun laili shine azumin nafila shine karatun alkur'ani shine zuwa masallaci daga ya warware zaka mai nasiha sai ga bai za a mai nasiha sai ce bai su abin da ya shafi ayi wa'azi bai su to alqur'anin da kace a karanta maka dama alqur'ani an yi shi don a karanta maka ne ba an yi shi don wa'azi bane Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa akil yadaka fi jaybika shigar da hannunka cikin wuyar riganka takruju bai ba min gairi su'in zai fito da haske babu wani cuta tattare da shi fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi wannan aya ce daga cikin ayoyi tara da zamu baka su zuwa ga fir'auna da mutanensa innahum kanu qauman fasiqin Allah ya ce mutanen fir'auna sun zama mutane fasiqin to sai Allah ya ce ayatuna ce falamma ja'atkum ayatuna mubsiratan ay wadihatan bayyinatan zahiratan Allah ya ce lokacin da ayoyin mu suka zo wa fir'auna da mutanensa bololo a fili a bayyana inji Allah kalu hadha sihirun mubin Allah ya ce sai suka ce ai wannan sihiri ne a fili ba mu'jiza bane ba wahayi bane daga Allah ba ce yake inna hadha la sahirun alim ba qalu Allah yake sai suka ce hadha sihrun mubin ai wannan siri ne a fili wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah yace sun yi musu da abinda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo musu da shi wa jahadu biha ai fa kafaru Allah ce sun kafirce ma abinda annabi Musa alaihi salatu wasalam ya zo da shi wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa amma rayukansu Allah yake sun yi yaqini abinda annabi Musa ya zo da shi daga wajen Allah ne me ya hana su karba Allah ya ce zulman wa uluwa saboda zalunci da girman kai mun gani fir'auna keke da keke wallahi ya san annabi Musa manzon Allah ne ya sani a in bai sani ba me yasa da zai mutu ya ce la ilaha illa allazi amana bihi banu isra'ila ya sani ko bai sani ba ya sani da yazo zai mutun wani ne yazo ya ce ka ce la ilaha illallah ba shi ya faɗa da kansa ba ya sani wa jahadu biha Allah ya ce sun yi da'inja sun kafirce ma ayoyi da Allah ya aiko annabi Musa da su wasaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa Allah yace amma rayukansu sun yi yaqini ayoyi ne daga Allah amma abin da ya hana su karba Allah yace zalunci da girman kai fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin Allah yace to kai mai karatu kai mai sauraron karatu ka kalli yadda karshen mabarnata ya kasance mana inji Allah ka kalli yadda ƙarshen mabarnata ya kasance mana wai ka kalli yadda fir'auna da mutanensa suka yi bankwana da duniya mana inji Allah to wadda ya kafirce ma Allah ya ƙi biyayya ma Allah shi ma yana da kwatankwacin irin wannan makoma matukar ya ɗauki tafarki irin tasu Allah ya sa mu dace Allah ya albarkace mu to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu ɗora daga inda muka kwana Allah ya sa mu dace na'am Eh, mai tambaya mai farko yana cewa na ji a da ya wuce ka ce su da wani kusa na yan ne saboda rasuwar da ya yi wani wani zai kuma ga shi annabi shi ma ya yi irin wannan iyayen na ya yi makamanci cewa annabi nuhu alaihi salatu wasalam. Ya yi addu'a ma iyayensa sai muka ce iyayensa suna aljanna mun gane ko to ba addu'an ne suka shigar da su aljannan ba sai dai addu'ar karina ce akan iyayensa yan aljanna ne to cewa annabi ibrahim kuma gashi yi addu'a wa babansa amma an ce babansa na wuta ai shi babansa na wuta qur'ani ne ce babansa na wuta haka ne ko nassi ne ce babansa na wuta shi kuma annabi nuhu alaihi salatu wassalam nassi ne na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kan abdullahi dan abbas har waɗanda suka biyo shi suka ce iyayensa mu'mine ne akwai bambanci ko ba bambanci akwai bambanci Allah ya samu dace wannan ba ce da take cewa da magana mutanen za ta yi inda ake koyewa da inda ake bayyana shi inda ake bayyana za ta bayyana da ake a ka'idar sallah abinda malamin usulu suka ce amru shari'i lil wahidi amrul li jami'il umma mun fahimta ko idan Allah yayi umurni ma wani a cikin al'ummar manzon Allah idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umurni ma wani a cikin al'ummarsa to wannan umurnin an yi ne da dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a kun fahimta in Allah ya ce ma wani yi kaza ko manzon Allah ya ce ma wani yi kaza to wannan umarnin an yi ne ma dukkan al'ummar saboda haka duk abu in dai addini ne addinin maza shine addinin mata ka'ida a musulunci idan akwai wani abu da ake bambanci na mata da maza to nassi ne zai zo ya ce kaza banda mata ko banda suwa ne amma in ba a samu abin da ya toge ba mun gane ko to yadda maza suka yi haka mata da su yi jama'a mun fahimta annabi ya sallu kamara aitumuni usalli ku yi sallah yadda kuka ganni ina sallah yanzu wannan umarnin na maza ne kawai ko maza da mata na maza da mata saboda haka yadda maza suke sallah haka mace za ta yi sallah amma akwai wuraren da aka toge misali idan liman ya bata sai ku ce mishi subhanallahi idan limamin mata ya bata sai a yi mishi haka waye toge manzan Allah to anan ake bambancewa amma kuskure ne cewa sallan mace daban da namiji wannan ba daidai bane ka san mata da ake koya musalla su dan mammatsa sawun su su dan mammatsi wannan duk kuskure ne yadda ake tsayuwa a yi sallar annabi haka mata da su yi iya abinda kawai za a ce banda mata anan sai iya inda nassi ne ya toge amma yadda maza suka yi sallah haka mata za su yi azhar raka'a hudu a sirrance la'asar raka'a hudu a sirrance magariba raka'a uku biyu a bayyane daya a sirrance ita ma mace haka za ta yi isha'i biyu a bayyane biyu a sirrance ita ma mace haka za ta yi asubahi biyu a bayyane ita ma haka za ta yi kuma ta sa hannunta a kirji ta rike gam ta rike gam Eh. ya halatta a yi shafa a kan safa akan socks akwai a hadisin al-imam abu daud wanda malam albani ya fitar da shi takrijin sa a cikin tamamul minna fi ta'liq ala fiqh sunna da kuma dogon bayani wanda yake son karin bayani zai duba kuma ya ga ta'liqin da malam yayi akai na halaccin haka saboda ka babu laifi a musulunci subhanaka allahumma na Allah ya mata albarka Allah ya mata albarka Allah ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya karba mata wannan aikin alkhairi Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik